muna roƙon Allah shi datar da mu mai magana har kullum dai kamar dan wanda kuka sani dan uwanku kuma masoyinku abin ƙaunarku Allah ka gyara mana gidajenmu Allah ka gyara mana mu ka sa mu gama da duniya lafiya wani annoba da sun karo duniya idan ta zuhura ajalinmu ne to ubangiji Allah ka sa mu cika da imani Allah ubangiji ka sa ya zama tun shahada a gare mu wanda kuma suka kamu Allah ka warkar da su wanda suka riga mu ganin gaskiya Allah ka ji kansu a kamar yadda muka sha bayani akan abin da ya shafi magani magani magani magani a dole ne ya zamanto an bi careful akan magani idan muka ba da magani da ala rika saurara ana jin abin da muka faɗa sai a haɗa kar a je a samu matsala ga wadda take fama da ciwon mara namiji ko mace ciwon mara namiji ko mace wani idan zai fitsari sai ya daddanna ko sai ya dage ko kuma fitsarin ya zamanto yana rabuwa gida biyu ko ya zamanto kana fitsari yana rabewa ko kina fitsari yana rabewa ciwon marar nan ba lokacin al'ada ba haka nan sai ki ji marar ki ta ɗaure ɓangaren dama ko ɓangaren hagu ko kai namiji wani ciwon marar zai kewaya masa baya har ƙugun shi ka ji ya rike daga nan wani ciwon marar zai kai masa har ƙafafuwansa za su rikarkewa to ga mai fama ga wannan lalura ga ababe da za a yi amfani da su wanda za ka gwada cikin yarda Allah muna sa ran in kai amfani da su za ka samu waraka cikin yarda Allah abubuwa ne za a nema kamar haka guda uku da farko za a samu zuma sai a samu hepatitis sauda sai a samu tsamiya wannan ababe guda uku su za ka nema ka aje gefe to ya za a yi amfani da su za a samu tsamiya mai kyau da habbatus sauda garin habbatus sauda da tsamiya tsamiyar za a same ta kamar sili uku garin habbatus sauda za a samu kamar cokali biyu sai a tafasa idan aka tafasa sai a taci ruwa da za a sa wanda zai amfani da shi kofi biyu babba za a sa kofi biyu sai a tafasa in aka tafasa aka tace sai a ware kofi ɗaya sai a zuba zuma in aka zuba zuma sai a sha da safe kofi ɗaya kofi ɗaya kuma za a ɗinɗima shi da yamma shi ma sai a zuba zuma cokali ɗaya sai a sha kai sati biyu kana wannan ki sati biyu kina wannan cikin yarda Allah in dai abin da ya shafi ciwon mara ne da duk wani abu da ke cikin mara Allah da za a zubar da shi in Allah da kuma idan kun gwada kun samu waraka kun ji sauki ku sanar da wasu domin kuma ku sa hannunku a aikin alkhairi muna muku fatan alkhairi kada manta da subscribe da sharing da comment sai mun haɗa wani makon